الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta التحذير والإغراء التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذال لإي ينسب وما ودون عطف ذلك وما سواه ستر فعله لن يلزمه سواه فعله لن إلا مع العطف أو التكرار إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري كالضيغم الضيغم يا ذا الساري وشذ إياي وإياه أشذ وإياه أشد وعن سبيل القصد من قاس انتبه وعن سبيل القصد من قاس انتبه وكمحذر بلا إي يجعل وكمحذر بلا إي يجعل مغرا به في كل ما قد فصل مغرا به في كل ما قد فصل أسماء الأفعال والأصوات أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصاه ما ناب عن فعل كشتان وصاه هو اسم فعل وكذا أو وهو ما واسم فعلك وكذا أو وهو وما بمعنى افعلك آمين كثر وما بمعنى افعلك آمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر وغيره كوي وهيهات نزر والفعل من أسمائه عليك والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبين كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين منها وتعريف سواه وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بنا النوعين فهو قد وجب والزم بنا النوعين فهو قد وجب طيب ساتن ديوتي darasin da muka kwana a kansa na ƙarshe shine al-ikhtisas al-ikhtisas muka ce yayi kama da munada amma kuma yaftariqan fi ashiya'a minha labudda an yakuna masbuqan bi shay shi al-ikhtisas ثم ثانيا يعني آه لا يدخل عليه حرف النداء سأواني منادى يا زيد أقبل مثالي يا إبراهيم أعرف سننكما قد يكون بضمير المتكلم كنحن القرب أسخى من بدا وقد يكون بلفظ أي أيها الفتح منا فهمت طيب آه، تؤ التحذير mala ce tanbihul mukhatab ala amrin liyashtani ba. ka faɗakar da mutum akan wani abu na cutarwa domin ya guje shi al'asada al'asada annaran nara iyaka wa sharra ko kuma ce da kai al'asada kaga salatu siyak kenan al'asada al'asada mukarrar al'asada munjarat sannan kuma iyaka wal asada kaga ma'tuf to waɗannan duka siyar ne na tahzir to idan tahzir ɗin ya zanto haka yajibu an yustatara al-fi'lu wujuban dole ne zaka kaddari aikin da ya mashi nasba in nace al-asada bi ma'ana ihdari al-asada kaga zaka ce maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf amma ana zaka yi cewa jawaza saboda shi kadai ne al-asada sannan kana iya ce al-asada al-asada al-asad sai zama maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu ijtanib al-asada ko ihdhar al-asada wa huwa al-muakkad al-asada tani tawkid mun bayyana wannan haka kuma iyaka wa sharra iyaka zaka ce maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu iyaka uhadhiru alwaw waw waw shi iyaka nan shine ma'tuf ali mun fahimci wannan sannan asharra معطوف على إياك ومعطوف على المنصوب منصوب مثله eh ma'tuf lafzan tunda ai ya bi shi a lafazin sa to sai mai ce iyyaka washarra wa nahwahu nasab fadin ka iyyaka washarra ka ka da sharri da irin wannan jumlan nasab yakan zo da nasba ne mun fahimci wannan muhadhirun wato tahziri yakan zo ya yi masa nasba bi taruhu wajab da fi'ilin da boye shi ya wajaba ma'ana ba za ka ce uhadhiru iyyaka wa sharra ba a akwai rakaka ma a cikin ta'abir ne don haka iyyaka wa sharra yani mansubun ne bi amilin yajibu sitaru wanda yake dole ne a boye shi takdirinsa ko dai uhadhiruka ko ujannibuka ko ubaiduka duk dai kullu ma dalla ala dole ne mun fahimci wannan to yana iya yiwuwa kamar yadda muka ambato yana da sigogi guda uku ko dai ya zanto munjarit kamar al'asada ko ya zanto munatif kamar iyaka wa mun fahimci wannan ko kuma zanto mukarrar al-asad al-asada mun fahimci wannan to idan ya kasance mukarrar ko kuma munataf to wannan yajibu an yajibu an yastatira al-amil dole shi fi'ilin da zai masa nasba dole ka boye shi in ya kasance fi yani in ya kasance munatif ko mukarrar misali al-asad al-asada ad-dayghama misali eh ko kuma iyyaka wash-sharra dole ka boye amilin amma fi ma siwahu in ba waɗannan ba to anta mukhayya kamar al ana ina ce ka al-asada ko kuma ce ishtani bil asada ko ihdharil asada na muna fahimta shine ne nace ce? Waduna atfin za li'iyan sub atfin ba tare da atafi ba za haza shi wannan tazir din li'iya wato ga iya shi ma ka jingina shi abu ne wanda yake yana iya zamana ƙarƙashin tahzir bi ma'ana qad yakunu tahziru bila atf al-asada الأسد الأسد إياك والأسد to waduna atfin za wato shi wannan tazir ɗin yakan zo ba tare da ainihin afafi ba mun fahimci wannan li'iyan sup wato shi ma ka jingina shi ga iya bai ma'ana dai yana ƙarƙashin babin tahzir ne wa سواه ستر فعله لن lan yalzama amma abinda bai zo ma'atuf da iya ba to ɓoye fi'ilinsa malam bai lazimta ba ba fahimci maganan ba abinda bai kasance ma'atufi da iya ba to ka ɓoye fi'ilinsa ba wajibi ba ne kenan abinda ya zo ma'atufi da iya واجبينك آه، ايوه الله يفتح عليك مو مجانا شنو الا مع العطف او التكرار كركم انت شنو كرت من هذا العطف باش تكرار سيدي في ثلاثه الفاظ تنضال تلقى تبيان اما دوكا صار تا تا تا دوكا فادي تكرار كسكورين مو مجانا الا مع العطف او التكرار sai dai in ya zo mun'atif aw takra ko kuma ya zo mukarrar to a wannan hali yajib istitaru amilihi dole a boye shi an fahimta ko malamai Ke daygama daygama ya da sari kaman zaki zaki ya kai mai tafiya cikin dare asura eh eh sai yana cewa eh, ala Eh, ba subhanallazi menene ala menene falyasri man talaba al'adi eh, eh, kada falyasri man talaba al'adi wanda ke son makiya to ya daina bacci wa mithla saraka falyakun tilabu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun <laughs> malan ka tare da mu to anan mahallu shahid shine menene كالضيغمة الضيغمة كاغنا مكرر ne يجب استتار عامله دول بويش sannan ma'atuf din kamar iyaka wa sharra shi ma dole ka boye amma ma shi mun fahimta to sai ma ya ce yanzu akwai wani abu yani isnadu tahbir ila al-mukhatab shadhu ka jingina tahbir zuwa ga ainihin mutakallim eh, mutakallim amin ba mu mukhatab ba kaman ce iyaya wa sharra hada shad wa isnaduhu ila al-ghaib ashad kaman ce iyahu wa sharra shi kuma ashad shi yafi killatuwa da kebantuwa aiwa yani nadir khalis shine aka samu cikin abin ake jingina za ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake cewa iyaya an yahdhifa ahadukumul arnaba ko kawar wani ko in same shi ya jefu zo mu ko ya kada shi ko ya tashe shi kaga mahallu shayi iyaya sai malamai suka ce shadun ne idza balaga ar-rajulu 60 aman fa iyahu wa iya shawab idan mutum ya kai shekaru 60 to gargaɗe shi da furfura ai ba ta yadda iya kuma shi kenan sun kulla kawance mahallu shahid fa iyahu kaga ashat mun fahimci wannan can kuma ne ce fala tashab akhal jahli fala tashab akhal jahli fa iyahu wa iyaka abin jana kaga duka wannan shawad ne sai ce wa shadda iyaya yani ka gargade kanka a ah, to ai hauka ya kama kake nan kace ah, ni ka shaidi na da kaza ah, ai sai maka dariya eh to wa iyahu ashas shi kuma wanda baka gani ai kaga shi ya fi cancanta ya zama yani nadir khans kace to ya koka da kansa irin wannan da muke faɗa su laraba ba san wannan ba mu fahimci wannan وعن سبيل القصد من قاسا كبر don mutumin da ya kiyasin mukhatab da mutakallim da qa'il to daga hanya daidaitaiciya wannan ya bauɗe wa an sabil al man qasan tabar don mutumin da ya kiyasin mukhatab ba mukhatab bane ake tabiri iyyaka wa sharra al-asad al-asad al-asad to don mutumin da ya muna fahimta دم mutumin da ya متكلم بغائب أكم مخاطب عن سبيل القصد أكم هنيا دي تجيا انتبت يا بوئي إيه؟ ما أنا يسكي هنيا سبيل المؤمنين <laughs> من أفهمت طيب سيما لهيش قواني بابينا الإغراء بياتي التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله يوا تو أما أبنك بمبن تتحذير ده إغراء شي إغراء با أنفاني ده مسائية دونك أنا إياك والشر أما شي إغراء إذا كتير ايا إنن دو يد تحذير كي زوا يزو معطوف ko mukarrar ko munfarid shi ma yana zuwa misalin saka maka ce akhaka wal khaira bi ma'ana ukhri akhaka wal khaira sannan kuma kaman ka ce akhaka akhaka bi ma'ana ukhri akhaka ukhri bi ma'ana uharrit ina kwadaitar da dan uwanka ina kwadaitar da kai dan uwanka ko kuma ce akhaka kaga gashi yazo can ma'tuf na yazo mukarrar na yazo munfarid to sai dai abin da ke bambanta su shi ba a cewa iyaka wa kaza don ka ce iyaka to ya kuma babu tsoratarwa ta bi muna nan tafi insha Allah wannan kuma yani ismu fi'l ne ya ayyuhal ladina amanu alaikum bi ma'ana alzimu anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytu ah bai shiga ba saboda ai shi kaga alaikum umarni yawa amma shi wannan in ka ce akhawaka akhawaka ba ga umarnin ba ko kuma akhawaka ko kuma akhawaka wal khaira akhawaka akhawaka inna man la akhalahu kasa'in ila al hayja bi ghairi silah kai riko da dan uwanka kai riko da shi dan mutumin da zai saki dan uwa wanda bai da shi dan uwa to kamar wanda ya ta san mai yaki ne bi ghairi silah ba tare da makami ba alhaijau yaki mun fahimta sai ma ce wa ka muhadharin bila ya yani kaman tsoratarwa amma ba tare da iya ba ka sanya mughran bihi abinda ake cewa igra'i fi kulli ma qad fussila cikin duk abinda aka tantance to igra'i ma kai haka amma dai ka share iya ne ya bambanta su mun fahimta to sai malam sai ya shiga wani babi sabo da ya kira shi asma'ul af'al wal aswat wato sunayen fi'iloli da kuma saututtuka an yahzifa ahadukumul arnaba eh amma mahallu shahid yawa iya din da yazo yace iyaya eh eh amma a can bai zo da atab ba eh eh iyaya an ya wato iyaya min an yahdifa ahadukum al-arnaba bai zo da atab ba na eh asma'ul af'al alfazun alfazun wasu lafuzza ne waɗanda yake suna da ma'anoni irin na aiki amma ba su ansan alamominsu alfazun tadullu alfi'l wa wala taqbalu alamataha wato tana nuni akan nuni irin na aiki amma kuma ba ta an san alamominta asma'ul af'al sun kasu gida guda uku akwai ismu fi'l al-madi da ismu fi'l al-mudari da kuma ismu fi'l al-amr ismu fi'l al-madi da kuma ismu fi'l al-mudari waɗannan suna da karanci kwarai kamar irin shattana bi ma'ana ba'uda haihata eh shattana iftaraqa da kuma haihata bi ma'ana ba'uda haihata haihata lima tu'adun yawa وهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصل هيهات بمعنى بعد شتان بمعنى افترق كذلك أسماء وأفعال الماضية أما قليلة سنة أسماء أفعال المضارعة ما قليلة كما يرزوي واها يوا بمعنى تعجب أف بمعنى أتضجر نكوكا duka bi qilla amma ismu fi'l al-am ya fiya kaman sah bima'ana uskut ma bima'ana uqfuf balha yawa bima'ana utruk duna bima'ana khudh alaikum bima'ana alzimu ilaika bima'ana ibta'id ilaika anni bima'ana tanaha nisancini muna fahimta sai mala ce ma na ba an fi'lin ka shattana wa sah abin da ya zo tsaya a madadin fi'ili kamar cewa ka shattana bi ma'ana iftaraka wa sah bi ma'ana uskut huwa ismu fi'lin to wannan ana kiran shi ismul fi'l لأنه دل دلالة الفعل ولكن لم يقبل علامته هو اسم فعل وكذا أو وما haka awwa da ma bi ma'ana awwa bi ma'ana ta'ajjab na mamaki ma bi ma'ana akfu kame daga barin wannan mun fahimci wannan to sai malai ce wa ma bi ma'ana alka amina kathur abin da yazo da ma'anan if'al ma'ana fi'lul am ka amina bi ma'ana istajib kasur shi yana da yawa dan if'al ai fi'il amr ne ko yawwa to wa ma bi ma'ana fa'al ka amina kasar abin da yazo da ma'anan if'al bi ma'ana fi'il amr kaman cewan ka amin istajbi ya Allah kasar wannan ya yawa wa ghayruhu kawai wa hayhata abinda ba shi ba kaman kawai bi ma'ana ata'ajjab wa haihata bi ma'ana ba'uda nazo shi kuma yayi karanci bi ma'ana ismu fi'l al da ismu fi'l al-madi bai kai ismu fi'l amri yawa ba sun yi karanci kuna fahimta yawa waike anna Allah yabsutu rizqa liman wai ka ji magana wai kafiri ba zai samu rabo ba bi ma da ya ta'ajjabu eh Allah ta'ala muna fahimta eh kama haka hmm. wai shi ne yake ta magana. maganganu amma yana ɗaukar mamakin ma wai ka ji fa wai irin wani yani yana ɗauka ba guda biyu wai ka ji abin da wani ya faɗa ko kuma wai baka ji ba maganan ka rakita muhaqqara ya eh baka ji ba kai wani ai shirme ne eh to yana dauka saboda akwai alfaz muktabasa yani kalmomin da muka ɗauko mutse eh, mustaraka daga cikin larabci kamar yadda su suga ta mace kai su yau an so musu kari eh, ga irin su alqadi alqali eh dabara yawaye eh, ka gani tadabbur duka larabci ne suna da yawa kwarai wal fi'lu min asma'ihi alaika. daga cikin asma'ul af'al akwai alaika. bi ma'ana alzim wa hakaza dunaka ma ilaika. dunaka bi ma'ana khudh ilaika bi ma'ana ibta'i na'am sai malam yanzu ya sake fasa mana asma'ul af'al gida uku akwai wanda asalinsa jar ne wa majruf kama alaika da ilaika mun fahimta yawa a donaka wannan yawa zarf ne eh donaka zarf ne sannan kuma akwai wanda asalinsa mazdar ne kamar ruwaida mun fahimta yawa alaika ilaika wannan jar majruf donaka zaf yawa sannan kuma ruwaida wannan masdar ne to akwai waɗanda suke yin nasba akwai waɗanda suke yin jarra ai shi haka aka jari ai ruwaidar wai da bai wai kana nufin ka ce to ka yi shekagen shi a samu fili na eto eh ai shi ne yanzu nake sa in kai ka idan abin da ke bayansu ya kasance majruri to masdari ne ruwai da zaidin bai ma'ana irwa da zaidin in ko suka ba abin da ke bayansu to ya sun yi zama asma'ul af'al kamar ruwai da zaidan bi ma'ana amhil zaidan a tamahul har ɗayan ma eh eh, eh. eh. bi mana irwada bi mana imhala zaidin eh, yawa kaman balha bi mana utruk balha zaidin rabu da zaidi masdar ne ana bi mana tarkahu eh amma in ya zama na balha zaidan bi mana utruku utruk zaidan mala kana ganin ha ha bal ha ya ba ai za ka je duk da dai eh makoshin da irin da tsallake ba ai za ka je an ce bal ha ya na wannan yawa kaza na balha baini haka ruwaida da balha ruwaida bi ma'ana anhi balha bi ma'ana utro eh yi jinkiri ko ka bari nasibaini suna zuwa su yi nasba wa sunan da ke bayan su kamar ka ce balha zaidan ko kuma ruwai da zaidan wa ya'malanil khafda masdaraini amma kuma suna iya wa sunan da ya biyo bayan su jarra to a wannan hali sai su tashi a matsayin mai kenan masdari sai ka ce ruwai da zaidin balha zaidin ويعملان الخفض masdaraini. mun fahimci magana to a cikin asma'ul af'al malamai akwai wanda shi ma akwai lazim akwai muta'addi idan fi'ilin da suka tsaya mai madadinsa lazimi ne to su kenan kama sa bi ma'ana uskut sakata lazim ne kuma muta'addi lazimi ma bi ma'ana ukfu lazim ne kuma muta'addi lazim to inda suka yi inaba anil lazim ita ma sarat lazima wa ina nabat anil muta'addi sarat muta'addiya ما في تقديرك to kan da mu mana sah ta zama taukidi wa ya adamu kun anta ya zama taukidi kenan wala اسكن أي العمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا وهو المؤكد أنت توكيد اللفظي كوكا سوكتين مشينا فايد آه. نعم نعم أيوة، تو ma'ana kana tare da mu yawa to sannan idan ya zamana cewa wato fi'ilin da suka tsaya a madadinsa ya kasance eh, yani muta'addi ne kaman ruwai da zaidan kaga amhil zaidan in ka ce amhala lazim nufin muta'addi muta'addi ne to haka in ismul fa'il ya lazimce shi to zai zama shi ma muta'addi sai kace rawaida zaidan kaman bala zaidan bi ma'ana utruk taraktuhu taraka lazim ne kuma muta'addi to to abinda zai lazim kace to yani sunan da zai tsaya madadin sa zai irin aikin sa shi ma kaman kace utruk yawa balha zaidan ya wato amma abin da yake bambanta ismul fa'il da fa'il shi fi'ili kana iya gabatar da maf'ulun bihi can amma ismul fa'il dole maf'ulun bihi ya biyo bayansa ka gane cewa zaidan idriku zaidan idriku to amma ismul fa'il kaman kar ku manta mu dan gogi wannan ka'ida muka ce duk wani fi'ili sulafi mujarrad كان ايه اشتقاق اسم الفعل على وزن فعال كمان اضرب ستة ضرابي اكتب كتابي اه اشرب شراب تو ان ذاك زو كي وانا اشتقاقي بي وكتي ماء شرابي سيدك شرابي ماء ضرابي زيدا بس عليك زيدا ضرابي نعم. mun fahimta to shi ne mana cewa mali ma tanubu anhu min amal laha su waɗannan asma'ul af'al fi'ilolin da suka tsaya wa madadinsa to fa irin aikin ne za su mun fahimta wannan wa akhir mali fihi amal to wanda aikin ya fi wanda aikin mai aikin ya faɗawa akhir jinkirtar da shi shine kenan agwari za mu ce shi mai sunan shi kenan maf'ulun bihi yawa barabi zaidan ba basali ce zaidan barabi amma kada manta kuma barabi nan kamar da yake kasancewa ismul fi'l ismul fi'l al-amr sai ce mabniun ala al-kasr لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت كوكما أنت كوكما أنتم كما وانين يقدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع abin da zai biyo baya kace da shi maf'ulun bihi to haka kuma yani wannan yana kasancewa wazni ne ya Kiyasan kuma yana kasancewa wazani ne na mace in za a zage ta kamar laka'i يوا ايه أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي فعال كما هي يزين ايه كسن شوى سنان نمجي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي كلها فهمتها؟ يوا الله يفتح عليك duk yana dauka wani daga gaske wala wala yaya wala bakar ya ne karatu to wanda aka yi wa nakira wanda aka yi wa tanwini a cikinsu su to nakira ne kaman sa in ka ce sahin nakira ne kaman ma in ka ce mahin nakira ne amma wanda aka bar shi mujarrad babu nakira to shi kuma ma'rifa ne kaman hayyahal ka ce ya zama na kyau amma ka bashi hayyahal to shi kenan marifan ne kamar sibawai in ka ce sibawaihi bil kasr ma'arifa amma sibawaihin ya zama na kira na Eh. eh shi in ka bar shi mujammad yadda yake haka to a matsayin ma'arifa ne amma da zaran ka shiga masa da tanwini ka manshe shi na kira za koma wasu asali asali amma ne in ya da shi ne me zai ana shi yana nan yana nan واحكم بتنكير الذي ينون yi hukunci ga wannan da aka yi wa tanwini da cewa shi menene na kira ce minha daga cikin waɗannan sunaye wa ta'rifu siwahu bayyinu to abinda ko ba wancan din ba to ai ma'rifan na bayyana take <laughs> muna fahimta to malam bayan yayi magana kan asma'ul af'al yanzu ya fara shiga asma'ul aswat yace kuma su ne alfazun ta dullu ala khitabi ma la yaqil lafuzza ne waɗanda suke bayani akan magantuwa ko magana wa abin da bai da hankali kamar doki suna cire shi halla halla in za a kawata masa da faras kamar albaglu shine alfadari ko a ce adas adas adas ana kawata masa mali abadin alaika imara masala yawa kamar qab qab qab sauti ne na takobi kuna fahimta to ana ganin shi asma'ul aswat eh kamar shik shik shik sautin ruwa to duk dai kullu ma dalla ala sauti ma la yaqil yuqalu lahu ismu saut kuna fahimta wala baka wa ma bihi khutiba ma la yaqilu daga cikin irin waɗannan abu wanda aka yi wa abin da bai da hankali magana min mushbihi min fi'li sautan yuj'alu cikin abin da ya kama da fi'ili yayi kama da fi'ili للدلالة على معنى وعدم قبول علامته وعدم قبول علامته يعني يا نوني أولين فعلي ولنوني أكل أيكي الطلب أما معنى فعلين bai ansa ba to amma kuma abin da ke mamanta shi da ismun fi'l بشرط أن يخاطب ما لا يعقل كاجي أبن دي بما تشيدا اسم الفعل دي من كاكما اسم الفعل مثل شيما ألفاظ تدل على معنى الفعل مع عدم قبول معنى علامته تنمى كما ألفاظ أه؟ تدل على معنى الفعل دلالة الفعل أما وتأبى قبول alamati ba ta an san alama amma bi sharti an yukhataba bihi ma la yaqil ya zanto wanda bai da hankali shi zai ma wannan magana an fahimci wannan adas adas ga alfadari halla halla halla eh ga doki misali غاق غاق سارة مثالي سيف غاق غاق اسمه صوت مين kuna fahimta كذا الذي أجدى حكاية كقب هكا كما أظن بيه يكاو حكاية حكاية الصوت كما قب قب قب يعني لسيف فلا قب قب والزم بين النوعين فهو قب وجب ثم لا لشي وانا اسمه as-sawt da shi wancan na farkon ismu ne ilzam bina'an nawai ka lazumci gina su yani mabniyai ne kad waja ginin su ya riga ya waje ba abin da sa ya ce bina bai ce bina ba kusa a cikin arut yani akwai daratu shari'a Min minha yani qasrul mamdud wa maddul maqsud eh.

walzam bin na nawain fa huwa qad wajab now amma wancan wajen abin wannan zai zama kamar eh ba ko mus mus mus mus mus mus yawa da kenan yawwa kuma da abokan eh akar makarantu su wannan su wannan suna eh. eh suna rubuta su akwai mana an kaje babu za ka same shi eh komai komai za ka same shi na wai da yake zuwa a spellinci na yadda ke za a spellin haka eh zai ce maka qaf li kaza gha li kaza adas li kaza halla li kaza duk zai maka spelling out ka wala kamar a Hausa na su hmm, waɗanda za su asawar aswat an dai dabba kama ai shi khitabu ma la yaqi eh na'am الحمد لله سي الشيخ العاف في فن الصرف